وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a shida ga watan zulqa'da bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda yi daidai da 20 ga watan julai shekara ta 2018 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna na Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 69 a cikin karatun wannan littafi za mu tashi a al-mithalul khamisu ashara misali na goma sha biyar daga cikin misalan da malam ya kawo cewa 'yan bidi'a suna zargin alis sunna da tawili to shi ne malam yake bujuro da hadisai da ayoyin ɗaya bayan ɗaya don ya warwarewa mutane wannan shubha da ake fesawa cikin al'umma cewa ahli sunnati wal jama'a suna tawili a cikin sunayen Allah ko sufofin Allah ta yadda malam zai koro mana bayani ya nuna cewa ba tawili ba ne asalin yadda lafazin ko hadifi ko ayat ta zo kuma haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara ta sai malam yace ce qauluhu ta'ala fil hadithil qudusi yace ce faɗin Allah maɗaukaki a cikin hadithi hadithul qudusi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa ubangijinsa ya ce shine hadithul qudusi ya adam marittu falam udni ya kai dan adam na yi rashin lafiya baka ziyarce ni ba to wannan hadithi dalilin da ya sa mala ya kawo wannan saboda akwai 'yan bid'a daga cikin mumathila wanda aka fi saninsu da mushabbiha masu kamanta Allah da siffan ɗan adam wannan kuma nau'i ne daga cikin jami'a mu'tazila sai suka fassara wannan hadithi cewa Allah na rashin lafiya me dalilin su suka ce ai Allah gashi Allah ya ce Marittu falam ta'udni suka ce wai ai Allah ya ce na yi rashin lafiya kuma baka ziyarce ni ba kenan ya nuna Allah ma na rashin lafiya haka suka ce su dalilinsu suka ce wai Allah na magana da ɗan adam ne daidai da abin da kwakwalwar ɗan adam zai iya ɗauka saboda haka duk abin da Allah ya faɗi daidai ne cewa abin da kwakwalwar ɗan adam zai ɗauka shine wai a tunaninsu yadda ɗan adam ke rashin lafiya haka shi ma ubangiji ke yi suka ce shine ma'anar kuma wannan suna dangana kansu zuwa ga ahli har suna jingina wannan aƙidan zuwa ga ibn taimiyya ina fata an gane shine wa kullun yadda'i wasnan bi laila wa Laila la tuqirru lahum bi dhaka kowanne yana jingina kansa zuwa ga laila laila wata yarinya ce da majnunu laila yake so tun suna yara suka taso ƙanana yake santa kuma kyakkyawa ce fara balarabiya to daga ƙarshe suka hana shi auren laila sai ya koma ya haukace saboda san da yake mata har katangan gidansu in ya zo wucewa ta anguwan sai ya sumbace ta saboda san da yake yi wa laila har yake cewa amurru ala diyari diyaru laila uqabbilu zaljidara wa zaljidara. wa ma hubbu diyara shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara yace yana gilmawa akan gidajen gidan laila uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara yace ina sumbatan katangan su daya bayan daya ya sumbaci wannan kusurwan ya sumbaci wannan kusurwan yace wa ma hubbu diyara shaghafna qalbi ba san gidan bane fa ya cika zuciyata in ji shi yace walakin hubbu man sakana diyara wacce ke gidan da take zaune a cikin gidan sanda nake mata ne yasa yake batan wannan wato katangan wata rana ya zo ya wuce yana mutane suna sallah da ya wuce saboda ya ga laila ya wuce ta gabansu da ya dawo sai suke ce mai kai ya za a yi ka wuce ba za ka yi sallah ba ka wuce ya ce e abin da ya sa na wuce ku ban gan ku ba saboda sanda nake yi wa laila ita kawai nake hanguwa na zo na girma gare ku ban wuce ba ya ce inni da laila saboda sanda nake wa laila ban gan ku ba na wuce ta gaban ku ku kuna sallah gaban ubangiji amma kuka iya manta da ubangiji ko ka gale ni ba ku da sallah ku je ku sake sallah <laughs> ya ce ku sake sallah <laughs> kaga kalam mai mantiki ko eh in dai yana gaban Allah kuna gaban Allah kun iya manta da Allah kuna kallon wani to ni ba ma Allah na gani ba wata daban can na gani amma hankali na kai abin nan to ana kafa hujja da wannan maganar misali cewa kowanne yana jingina kansa zuwa ga sunna kuma sunnan ba ta tabbatar da wannan abin da yake a akai shine ibnu batuta ibn batuta ya ce wai ibn taimiyya shi ma a aƙida su da ibn batuta ya ce saboda wai wata rana ibn batuta yake cewa ibn taimiyya yana hudu ba a mimbari sai ya karanto hadisin abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito wai inna allaha yanzu ila sama'i duniya hina ya baka thuluthul lailil akhir allah na sakowa saman duniya a lokacin da kashi ukun karshe na dare ya kasance yana tambaya akwai mai neman abu a wuri na in basa sai suka ce wai ibnu taimiya ya karanta wannan hadisin yana sauka daga mimbari sai ce irin wannan saukan da nake daga kan mimbari haka Allah ke sauka kaga ya kamanta Allah da wa kenan da ɗan adam suka ce to ai ibnu taimiya ya faɗi wannan magana to shine malamai suke maida wa ibnu batuta martani suka ce na farko dai ibnu taymiya tun da yake har ya koma ga Allah bai taba yin hudu ba ba ba limamin masallaci bane kaga ɗaya kenan na biyu tazaran ibnu taymiya da ibnu batuta an kama ibnu taymiya da kwana arba'in aka kai shi gidan yari shi ibnu batuta ya shigo sham to ta ina ya ga ibnu taymiya har kuma ya ce ibnu taimiya ya faɗi wannan shi ko ibnu taimiya a cikin prison ya rasu to a ina ya gansa a ina ya gansa balle har ya ce ya faɗi wannan saboda haka har aljanu suna ɗaukan siffan ibnu taimiya a majalisin ibnu taimiya su zo su karantar da siffan ibnu taimiya kuma irin karatun da ibnu taimiya yake yi aka zo aka same shi aka ce an sake ka ne ka zo kai ba mu karatu ya ce ba ni bane aljani ne kaga yanda kai ne zaka ce hmm, ba mun gaya muku littakan mu ba ya ce ba ni bane aljani ne to kaga ibnu batuta shine yake da irin wannan kuma ya fesa har ya jingina wannan karyar zuwa ga ibnu taymiya ina fata an gane to shine malam yake cewa wannan hadithi? dalilin da suka kafa hujja da shi kenan wa hadha alhadith rawahu muslimun wannan hadithi imam muslim ya rawaito sa fi babi a cikin babin fadlu iyadatul marid falalan ziyartar mara lafiya min kitabil birri wasila wal adab a cikin kitabul bir wasila wal adab na sahihu muslim hadisi namba ta 43 kuma shafi na 1990 tartib muhammad fuad abdulbaki idan ka duba tartibin ah, muhammad fuad abdulbaki rawahu muslim wanda imam muslim ya rawaito wannan shine jeranta tartibin sahihu muslim akwai wasu malamai da suka yi amma wannan bugun da malam ya amfani da shi na muhammad fuad abdulbaki ne ya amfani da tartibin bugun tsarin jerin hadisan sai ce an abi huraira ta radiyallahu anhu qal Hadisi daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce inna Allah ta'ala ya kulu yawmal kiyama lallai Allah ranan tashin kiyama yana cewa Allah maɗaukaki yana faɗi ranar tashin kiyama kaga ashe kenan a kiyama yake faɗi to kaga kenan ya nuna ai ba Allah bane ma ke rashin lafiyar amma za mu ji bayani insha Allah malam ya ce Allah maɗaukaki ya ce yabna adam marittu falamta udni ya kai ɗan adam na yi rashin lafiya baka ziyarce ni ba kaga anan qala ya rab sai ɗan adam ya ce ya ubangiji kaifa a'udak wa anta rabbul alamin ta yaya zan ziyarce ka kai ne ubangijin talikai kenan Allah baya rashin lafiya ko qala sai Allah ya ce amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu ashe baka san wani bawa na wani yayi rashin lafiya baka je ka ziyarce shi ba kaga wannan sai nuna ba Allah bane ya rashin lafiyan ko a hadisin kenan Allah yana kwadaitar da bayansa idan dan uwanka bayi da lafiya ka me ka ziyarce shi me dalili sai ce amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu baka san cewa da ka ziyarce shi ba da ka same ni a wurinsa ba bi ma'ana za ka samu yardan wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya ziyarci mara lafiya inda la'asar ne to yana taka duk takun da zai yi daga nan har ketowar alfijiri yana taka cikin aljanna ne kenan da zai mutu a wannan lokacin ina zai je aljanna an buɗe mai kofofin aljanna in kuma da safe ne ya ziyarce shi me zai faru daga safiyan nan har zuwa faɗuwar rana yana an buɗe mai kofofin aljanna yana takawa da zai mutu ina za shi aljanna ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka me falalan ziyartar wa mara lafiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce wanda ashabu kutubu sitta duk sun rawaito sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ce waye ya tashi da azumi yau kowa ya shiru sai na bakare ce ni ne ɗaya kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya halicci sallan gawa a yau sai na bakar ya ce ni ne dukkan su babu ya ce ni ne kaga nawa biyu ya ce waye ya ziyarci mara lafiya a yau sai na bakar ya ce ni ne kaga nawa uku sai ce waye ya ci yadda miskini a yau sai na bakar ya ce ni ne manzala ce duk wanda ya hada wa'annan siffofin a rana guda daya zai shiga aljanna to kaga yanzu alhamis ka tashi da azumi ko ka ciyar da miskini ɗaya kenan ko sannan na biyu ne ka halicci sallan gawa kaga yanzu aiki ya kama giwa ko <laughs> aiki ya kama gwari sai ka fara bincike ina ne aka samu me wanda ya rasu ka halarci wannan jana'izar kaga ka samu na nawa na uku kenan ko na hudu shine ne eh gaida mara lafiya to kaga ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummansa akan yin wannan haka kai ko da ba musulmi bane dan kaka ce sai musulmi kadai ko da ba musulmi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani yaro da yake mai hidima a gidansa yaro ne karami amma kuma ba yahude ne yana yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima sai kwana biyu manzan Allah ya daina ganinsa. sa ashe yaron yana kwance ba lafiya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana zuwa sai da yaron ba lafiya kuma rashin lafiya ya yi tsananin da ana kokarin zari ran ne sai manzan Allah ce mai ka faɗi kalmar shahada yaron ya kalli manzan Allah sai ya kallowa mahaifinsa kenan ne? kaga iyaye na da tasiri a wajen saita yaro da lalata yaro sai baban sai ce ati abal qasim ka amsa wa baban qasimu sallallahu alaihi wasallam sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadin rasulullah yana faɗin haka sai aka zari ran yaron sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da yaran nan daga wuta kaga shi kenan akwai hikima na ziyartar me to sai dai akwai wani abu guda daya matsalolin asibitocin mu kuma a yau shine entertainment ake samu ku a tv kaga kana da kuɗi ba za ka je daman commercial uh, ba za ka je eh, asibitin gwamnati ba kana private hospital ne kuma ɗakin ka kai kadai amma sai a kunna maka tv way for entertainment kaga wani yana daga cikin tunanin likitoci wai wani psychology ne na abin nan wai tunda mai mara lafiya yana cikin wani damuwa to a sa mai abin da zai dan yi entertainment ɗinsa to in mala'ikan mutuwa ya zo kuma ba an sa kiɗi kuma kiɗin na ya biya zuciyarsa sai ɗauka saboda mutuwa na da juyayi ko yana da kuma maye to wajen mayan nan ta sai faɗi irin wannan kalmar kaji illa kenan to saboda haka in ka je naka ka ce a sa maka irin su sunna tv da sauransu ko kila wani malami yana ashadu allah ila illa illallah kai maka ɗauka Shi shine gaskiyar magana amma kada ka ce saboda haka kai abin nan ko kuma ma a kashe tibin gabaki daya to rashin lafiya Allah subhanahu ta'ala ya bayyana a cikin wannan hadithin bawa ne ya yi rashin lafiya sai ya ce kaga bayan ya faɗi wannan sai ya ce ƙala ya adam nan ne ko sai ya ce ya kai ɗan adam Eh, istat'amtuka falam tut'imni na ne maka ciyar da ni baka ciyar da ni ba qala ya rab sai ya ce ya ubangiji wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ta ina zan ciyar da kai alhali kai ne ubangijin talikai kaga Allah shike ciyarwa ko qala amma alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu ashe baka san cewa wane ya nemi ka ciyar da shi ba bawa na wane ya nemi ka ciyar da shi kuma ka ki ciyar da shi ba amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta zalika indi yace baka san cewa da ka ciyar da wanan nan ba da ka tadda ni da ka tadda ladan a wurina ba bi ma'ana wannan aikin na ciyarwan da ka ciyar da wannan bawan da ka samu ladan a wurina kuma za ka iya samun aljanna saboda hadisin bukhari na nana aishatu allah ya kara yadda a gare ta wata mata ne ta shigo tare da ita akwai yara 'yan mata guda biyu ƙanana ta zo neman abinci to ba abinci a gidan manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai dabino kwara uku nana aishatu sai ta ɗauki wannan dabinan ƙwara uku sai ta ba wannan matar ta ce ba mu da wani abu amma ga wannan sai matan ta ɗauki ɗaya sai ta ba ɗaya yar ta ɗauki ɗaya sai ta ba ɗaya yar kaga ya rage ne kwaya ɗaya ita da za ta ci nana shi ta ce ina kallon abun mamaki yaran nan duka suka cinye nasu sai suka ƙara miƙawa mahaifiyarsu ne hannu a a ƙara musu ta ce sai matan nan uwar ta ƙara buɗe wannan dabinan biyu ta ba wannan ɓari ta ba wannan ɓari maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai na nashi take ba shi labari yau na ga abin mamaki gashi gashi gashi gashi sai maza Allah ce to duk wanda ya wannan aiki zai shiga aljanna bi ma'ana ya hana ne cikinsa ko ya ne ya ba wani sannan ga hadisin imam bukhari da muslim hadisin mutane guda uku nan da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari daga cikin banu isra'ila allah ya gwada su ko ɗaya zabaya ne ɗaya makawo ɗaya kora sai allah ya turo mala'ika da siffan ɗan adam sai ce ɗayan me kake so sai ce ina son launi kyakkyawa da gashi mai kyau wanda ke sa mutane suke kyamata ta shikenan sai ya shafa shi sai yi lafiya jiki ya dawo normal gashi ma ya dawo normal sai ce me kake so sai ce ina son raƙumi a bani sai aka shi raƙumi ne cikin wata goma shi kuma wancan mai kora shi ma ya faɗi irin abin da wannan ya faɗi aka tambaye shi me kake so ya ce sa aka ba shi sa shi ma mai ciki aka ce Allah ya masa albarka a ciki shi kuma makaho da aka tambaye shi sai ce ina so Allah ya dawo mun da shi kaga can su ba su ce me Allah ya dawo musu da shi ba su dai sun ce suna son me launi mai kyau da kaza da kaza sai ya roki Allah wannan ya shafa shi ya dawo yana gani aka tambaye shi me yake so aka ba shi rago bi ma'ana tinkiya aka ce mai Allah ya sanya albarka wannan nashi ya zama garki wannan ma nashi ya zama garki wannan ma nashi ya zama garki sai mala'ikan nan ya zo da siffan da wancan yake ciki na asali a da sai yake ce mai da Allah ni matafiyi ne guziri ya yanke min ina neman abin da zai isar da ni zuwa ga inda za ni na dogara ga Allah sannan kai sai ce gaskiya ni fa nauyi ya min yawa ba ni da abin da zan iya agaza maka da shi sai gaya mai haka sai ce ah, kaman fa na san ka sai ce kaman ya ya ce da kai ba irin ciwo na kake da shi ba Allah ya warkar da kai ba ya baka dukiya sai ce a ah, warithuhu kabirin an kabirin kai kaka da kakanni mu gidanmu duk masu kuɗi ne eh mu gidanmu duk masu kuɗi ne kaka da kaka da kaka duk masu kuɗi ne sai ce to in fa ba haka ba ne allah mai da kayan da kake sai wuce sai koma wajen ɗayan na biyu sai gaya mai haka shi ma ce yadda wannan ya faɗi shi ma ya faɗi mu ma kaka da kakanni muka gada wannan dukiyar ya ce in ba haka ba ne allah mai da kayan da kake ya wuce sai ya je wajen makaho da siffa ta makanta ya ce matafiyi ne guziri ya yanke ina neman taimako na dogara ga allah sannan kai ka agaza min sai ce a cikin wannan garken duk abin da za ka ɗauka wallahi ba zan ja da kai ba ce saboda ni da haka nake allah ya azurta ni ɗauka abin da kake so sai ce to rike kayanka ni mala'ika ne allah ya turo ni in jarabce ku in gwada ku abokanka guda biyu sun yi fail ba su ci jarabawa ba kai kaɗai ne ka ci to saboda haka duk lokacin da mutum ya nemi ciyarwa ka ciyar da shi ina fata an gane ka ciyar da shi gwargwadon iko saboda a nan ne kai kuma Allah subhanahu ta'ala wannan aikin baka sani ba ta inda Allah zai yadda da kai baka sani ba a matsayinka na bawa kakkare yana shi komin kankantansa shi sa manzo Allah ce ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamra ko da da bantalan dabino ne ka bada dan ka samu me lahira sai Allah maɗaukaki ya ci gaba da cewa yabna adam ya kai ɗan adam istaskaituka falam tuskini na nemi ka shayar da ni baka shayar da ni ba qala ya rab sai bawa ya ce ya kai bawa ya ce ya ubangiji kaifa uskika wa anta rabbul alamin ta ina yaya zan iya shayar da kai kai ne ubangijin talikai kaga Allah shi ke shayarwa ko qala istasqaka abdi fulanun falam tusqihi bawa na wani ya nemi ka shayar da shi ka ki shayar da shi amma innaka law saqaitahu wajadta dhalika indi baka san cewa da ka shayar da shi da ka samu ladan wannan aikin a wuri na ranar tashin kiyama tunda a ranar tashin kiyama ne ko da yau za ka ga irin ladan da Allah ya tara maka saboda wani ta wannan dalilin Allah zai shigar da kai aljanna saboda haka shi aikin lada ba a rena shi komun kankantansa sai dai in baka da iko a kai to daman Allah ya san baka da wannan iko amma in dai kana da dama kakkare na wannan aiki na lada ka yi shi baka san ta inda Allah zai karba maka ba kuma ya yadda da kai ba to wannan hadithi shine hadithin da mushabbiha mumathila suka ce wai ahli sunna sun yi tawilin hadithin cewa ai Allah ake nufi ba dan adam ba shine ahli sunna suka ce a'a wannan hadithin Allah da kansa yayi bayani da ya ce baka shayar da ni ba sai ce da ka shayar da wani kaga kenan sai nuna me Allah ba yi da bukata sannan abu na biyu idan an ce Allah na da bukata kaga an jingina wa Allah siffa ta ne ta waya kada mu manta da ka'ida ta farko sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha bi wajhin min alwujuh siffofin Allah maɗaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta daga cikin siffofin da za a siffanta Allah da shi kaga idan aka ce Allah ya buƙaci wani abu kaga an nuna Allah yana da mai tawaya kenan ina fata an gane sai suka ce wai ahli sunna sun yi tawilin wannan hadithin sai malam ya ce wal jawabu jawabi akan wannan anna salaf akhadhu bi hadha al hadith magabata sahabbai da tabi'ai sun ɗauki wannan hadithin walam yusarrifuhu an an zahirihi bi taharifin yataghabbatuna fihi bi ahwa'ihim yace magabata ba su karkatar da hadisin nan daga zahirinsa ba wajen karkatar da ma'anarsa zuwa wani ma'anar da kwata-kwata ba shi Allah ke nufi ba da san ransu ba sai ce wa innama fassaruhu bima fassarahu bihi almutakallimu bihi fa qawluhu ta'ala yace magabata sun fassara wannan hadisi ne da abin da mai maganan ya fassara shi da shi shine wa Allah maɗaukaki da yace ce marittu na yi rashin lafiya wastata'amtuka kuma na ne muka ciyar da ni wastasqaituka kuma na ne muka shayar da ni bayyanahu Allah ta'ala ai Allah yayi bayanin sa bi nafsihi da kansa haifu kala ta inda Allah da kansa ya ce amma alimta anna abdi fulanan marida wa annahu istat'amaka abdi fulanun ya ce baka san cewa bawa nawa ne ya yi rashin lafiya ba kuma ya nemi ka ciyar da shi bawa nawa ne ya nemi ka ciyar da shi ba wastasqaka abdi fulanun da kuma bawa na wane ya nemi ka shayar da shi kaga Allah ya yi bayani sai malam ya ce wa huwa sarihun wannan magana a fili take fi annal murada bihi marida abdin min ibadillah a cewa manufar wannan hadithi wani bawa ne daga cikin bayan Allah ya yi rashin lafiya wasu abdin min ibadillah da neman ciyarwa da bawa daga cikin bayan Allah ya yi wastisqa'u abdin min ibadillah da kuma neman shayarwa da wani bawa ya yi daga cikin bayan Allah wallazi fassarahu bidhalika huwa Allahul mutakallimu bihi malam yace wanda ya fassara wannan fa bayanin Allah ne mai magana da wannan magana shi ya fassara wa huwa a'lamu bi muradihi kuma ai shine yafi kowa sanin manufarsa fa'iza fassarna marad almudafu ila idan muka fassara wannan rashin lafiyan da aka jingina shi zuwa ga Allah wanda Allah da kansa ya jingina shi zuwa gare sa wal istit'am al ilayhi da kuma neman ciyarwa wanda Allah ya jingina shi zuwa gare shi bi ma'ana ga kansa wal istisqa'ul ilaihi. ilayhi da neman shayar wanda Allah ya jingina zuwa kansa bi maradil abd da rashin lafiyan bawa wasu ta'amuhu da kuma neman ciyarwan wasu da kuma neman shayarwan lam yakun fi dhalika sarfun lil kalami an zahirihi malam ya ce wannan ba an karkatar da magana daga zahirinsa ba ne li'anna dhalika tafsirul mutakallim yace saboda wannan maganar fassaran wanda ya yi maganan ne shine Allah maɗaukaki fa huwa kama lau takallama bi hadhal ma'ana ibtida'an yace kamar yadda shi ubangiji da ya yi magana da wannan ma'anar farawar maganarsa haka Allah ya yi faɗi kuma haka yake nufi wa innama adafa Allahu zalika ila nafsihi Allah ya jingina hakan ne zuwa ga kansa awwalan na farko ribi, don kwadaitarwa Walhafi da kwadaitar da bayi akan mai ciyarwa ziyartar mara lafiya shayarwa shi sa ya ce ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce ne man zallazi yuqridu Allah qardan hasana ko waye wannan da zai ba Allah rance kyakkyawa wani yana rance Allah na bukatar taimako ne inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil amma dan a kwadaitar wato aro ne ka ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin kwadaitarwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayansa kamar yadda abubakarin radiyallahu ta'ala anhu ya dinga ciyarwa ya dinga ciyarwa ya dinga ciyarwa har sai da Allah ya yadda da shi ya ce allazi yu'ti malahu ya tazakka ko sai ce me wa mali ahadin indahu min ni'matin tujiza sai ce me illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda kaga Allah da kansa ya ce ya yi ne don neman ya yaddan Allah saboda ya siya bawa ya ce ya yanta shi kuma a lokacin lokacin musulunci yana ɗanyensa bi ma'ana yana infant stage ɗinsa yana jaririnsa amma sai na bakar ya dinga yanta bayi sai bilal ibn abi rabaha haka ya siye shi ya yanta tashi kuma ya ce ya yanta shi ya tafi fi sabilillah saboda haka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bilal ya ce shi ba zai iya kiran sallah ga kowa ba kuma ya bar garin madina ya koma sham murabitan fi sabilillah saboda idan ya kira sallah hankalin kowa na tashi saboda ya saba idan ya kira sallah lokaci ya gabato zai zo ce ya ma'aikin Allah fito lokacin sallah yayi to in ya kira sallah kowa sai ya fashe da kuka yanzu ya za mu saboda kowa zai dinga expecting wa manzo Allah zai fito kuma sahabbai saboda tsantsan begen da suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wa'anda akwai wanda ya rasa idan sa a ranan ya rasa idan sa a ranan saboda yana ji an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu sayyidina Bakar ya tabbatar da mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma khudh basari hatta la ara ahada ba'da rasulillah ya ce ya Allah ka makantar da idona kada in kara ganin wani makhluki bayan manzo Allah a take fa'umi ya basaru aka ɗauke idan kaga ya nuna tsantsan begen da yake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka kasa iya magana kamar sai da Uthman kharisa lisanu harshen shi ya karye saboda bege ya kasa magana sayyidina Umar kuma ma rudewa yayi kawai ya ce duk wanda ya ce manzan Allah ya rasu sai na sare wuyansa da kafansa wallahi manzan Allah bai mutu ba ya ce kuma wallahi a zuciya na haka nake ji sai da na bakar ya zo ya fahimtar da shi ya ce mai uskut ayyuhal halif kai shiru ya kai mai rantsuwar nan sai da ya karanto wannan ayar wa ma muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ابن إسحاق أتكن طبقات يكي تيوا فظل الناس يتلون هذه الآية على أفواههم كأنهم يسمعونها في ساعتها duka masallaci ya kidime sai kowa na karanta wannan ayar kai ka ce ba su taba jinta ba sai a ranar saboda sanda suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe kenan rance da Allah ya ce a ba wai dan yana da bukata ba kwadaitar da bayi ake yi saboda idan suka ba da shi fi sabilillahi Allah in ya yadda da wannan aikin ya karba za su samu aljanna sannan kuma Allah zai albarkaci dukiyarsu saboda haka ne manzo Allah ce ma naqasat sadaqatun min malin sadaka dai in dai ka ba da shi baya taba sa dukiyar ka ya sauka kana da kuɗi ka ba da shi fi sabilillah manzo Allah ce kuɗinka ba zai taba tawaya ba in dai ka ba da wannan fi sabilillahi duk abin da ka ba da shi sadaka to ba zai taɓa tauye dukiyarka ba sai dai ya ruɓanya maka dukiya kana nan kawai sai ka ji allah ya buɗe maka wani wani hakan kasuwanci sai ka ji miliyoyi suna shigowa saboda wani abin da kai kare na dan karami sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wannan abin na ban mamaki to wannan sadaka kenan idan bawa ya yi sa to ina ga a ce ka shayar ka shiga anguwan talakawa wanda kaga suna da bukatan ruwa sosai ka je ka gina musu bohol fi sabilillahi kaga ai ba abin da ka rasa ko ko tana ya wuce kan ruwan nan sai ka samu lada tana daidai da tsuntsu in ya zo tsaya sha ruwan nan za ka samu lada to me ka rasa kuma Allah kaɗai ya san irin alkhairin da za ka samu don mazala ce man nafasa an mu'minin kurbatun min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatun min kurabi akhirah duk mutumin da ya kwaranye wa wani mumini bakin ciki daga cikin bakin cikinsa na duniya to Allah zai kwaranye masa bakin ciki daga cikin bakin cikinsa na lahira wani talaka ne ko kuma wani mai maka aiki a cikin gida ya daɗe yana maka aiki shekara ashirin direban ka ne kawai ka je ka ɗan samu wani waje ka sayi mai gida ko na miliyan biyu ne ko na miliyan uku sai ka bashi kawai yana zaune kawai ka zo ka ce mai wani zo mu je mana zuwa kawai ce ga gida ga makulli ya zai yi eh ba zai suma ba zai bude fashe da kuka <laughs> ka sa shi ne ka sa shi kuka na ne farin ciki ko to ka jira kai kuma abin da Allah zai maka a duniya kafin lahira ina fata an gane mutum ya daɗe yana maka hidima ka yi wani abin da wani bajinta kai ko ɗaki ɗaya ne ka sai mai ai ya fita daga cikin me matsala ta ne kenan wannan mutumin ko sujjada yi. zai manta da kai ba zai taba manta da kai ba saboda ka mai wani alkhairi haka ka shiga asibiti akwai marasa lafiya da yawa da ba su da kuɗin da za su iya biya ka je ka tambaya su waye da waye ba su da kuɗin da za su biya a ce wani da wani da wani kawai sai ka ppp kawai ka ce gashi nan a rubuta bil din shi kenan a je a tiritin din su kawai sai ka fita ba su ma san waye ba ko kai kuma ka jira ka ga wani irin budin da Allah zai maka ka je makarantu islamiyya ko boko akwai yaran da ba sa iya biyan kuɗin makaranta ka je ka bincika da zuwana da zuwana da zuwana da zuwana ba sa iya biya kai sai ka ce a maka list ɗinsu sai ka biya sai ka ce to kada a kore su ka biya kuɗin yaran nan fi sabilillah kuma ba ka so a kira su kai dai a tabbatar duk hanyar da ake tabbatar da an biya sun biya shi kenan ka kyale su duk abin da yaron nan ya karanta sai ka samu lada ila yawmil kiyama shi ma in ya karantar da dubu in mutane miliyan ya karantar kana da ladan mutane miliyan dinnan? nan saboda kai ne sila ina fata an gane to haka irin waɗannan abubuwan wanda gashi nan muna da mawadata kuma mawadatan nan da muke da shi ba wai fa mawadatan laraba sun fi su bane wadata sai dai sun fi su imani da zuciyan taimakawa fi sabilillah to saboda haka ka yi kokari ka tarbiyyatar da zuciyanka akan haka saboda in kai ba abin da zai rage wa dukiyarka akwai bayan Allah mabukata sosai ka je ka duba angonin ai angonin talaka ba sa mabukatan bukatan kana shiga kai ka sani ka shiga ka taimaka ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan ka gani irin alkhairin da Allah subhanahu wataala zai bude maka a harkan kasuwancinka in a ofis ne ka ga irin ɗaukakan da zaka samu in ma makirci ko gwila ake maka zaka ga Allah ya kare ka irin wannan fa shine abin da kamata mu ka ko ka gina makaranta ka ce ka ajiye shi wakafi ga babana ka biya kuɗin makaranta ka fito da duk wani sos da za a samu kuɗi da za makaranta za ta kafu ka ce duk yaran da yake ya babansa ya mutu talaka ne bayi da abin da su zo su yi karatu fi sabilillah ka gani babanka zai samu ladan kai ma za ka samu ladan sa'an nan kuma naka 'ya'yan ba za su taba taɓewa ba kuma haka dukiyarka Allah ba zai taba lalata dukiyarka ba to kaga irin waɗannan ababen su ne abin da ya kamata mu dinga taimakawa bayan Allah akwai bayan Allah mabukata masu ɗimbin yawa ya fi ka je ka yi ke taimakon da ba lada dan siyasa ka je babban sallah ya zo ka je ka bashi rago ɗari wannan kaza a aika masa saboda yana da kujera da da bayi da kujera me yasa baka kai mai ba alhali a cikin danginka akwai mabukatan da da za ka yi musu wani abu na alkhairi ya fi maka alkhairi akan wa'annan ragunan da za ka kai musu ko makamancin haka ki saboda kana neman eh, a yi reciprocating ɗin kaza a biya ka wani abu kaza to an baka shine ladanka in an baka in ba baka ba 2-0 ba lada kuma ga laifi a wurin Allah ina fata an gane Allah ya ba mu iko kuma Allah ya ba mu ikon taimakawa bayan Allah da taimakawa gajiyayyu daga cikinmu saboda tabbas a halin da ake ciki mutane na bukatar taimako Allah ya sa mu dace ina gani a nan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu ɗaura a cikin wannan insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik